dsp ahmed usman ya ce matar 'yar kasar kamaru mai suna zainab mahmuda 'yar kasuwa ce ta kun fito sayayya ne daga kano a kan hanyar ta na koma a su sai 'yan fashin suka tare motar da take ciki kuma a sanadiyar harbin da suka yi sai ya same ta kuma ya kashe ta wani mutumin da kuma ya rasa ran sanji cewar kakakin hukumar 'yan sandan shine wani malamin jami'a a garin kashere mai suna umar a lokacin da yake tafiya cikin motarsa sun kwashe wayoyinsa na salula dsp ahmed usman ya ce 'yan fashin su kimanin guda takwas suna ɗauke da makamai da ma sanduna kuma a lokacin da 'yan sanda suka iso wajen 'yan fashin sun gudu a wata sabuwa kuma hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta kama wasu fulani da ke yin amfani da aikewa da sakonni a rubuce wa jama'a mai barazanar kaddamar da kisa idan ba biya musu bukatarsu ba ga ƙarin bayani daga kakakin hukumar 'yan sanda dsp haruna muhammad bisa ga bayanan sirri da muka samu kuma wannan sanannen maharbin nan da ake cewa alikwara muka cafke wasu matasa guda uku wayanda suka kinsa wani yunkuri na sace mahaifinsu suka je suka rubuta masa wasiƙa ba tare da ya san su bane akan cewa ya ajiye naira miliyan ɗaya ko kuma su zo su sace shi su je su hallaka shi to alhamdulillah cikin ikon allah wannan bawan allah ya je kasuwar nasaru jiya ya je sai da shanayensa guda shida ya samu kudi naira dubu biyar ya kai busu to a cikinsu kuma suka raba kudin kashi biyu suka boye dubu biyu suka kai wa sauran dubu uku akan cewa wani kudin da suka samu kenan to a yayin da muke magana da ku yanzu dai an cafke su su ukun biyu daga cikinsu 'ya'yansa ne na cikinsa sannan ɗaya kuma makocinsa ne an kuma samu wannan kuɗi naira dubu ɗari biyar da kuma hanset guda biyu shi ma dai shahararren mai farautan barayi alhaji ali kwara ya yi ƙarin haske kan wannan batu su dai wannan yara barayi shanu ne da a ɗaya daga cikin su ya dawo wajen ƙasar domin inda bakin kadunawa suka sauka suna killa za ka a wajen su ya koya sai koma garin su can wajen wato ƙasar ningine a cewa taɓa ubansu ba takarda ka ba wa damawa da kanin da kuma abokansu to shi wani da ya samu ɗaya ɓarawa da sa aka rubuta masa takarda sai aka ba kanin wanda shi kanin baya sakan shanu uban ya yi da shi kan ba ɓarawa ba shi aka bayan takardar sai zo jefa kusa da uba abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya